فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashen 'yan aljanna ya fuskanci sashi suna tambayar juna akan abin da ya wuce ga abin da ya faru da su a duniya